kuma suka haramta makarantu din ai da ba ka da wani wurare da idan yaro kangara ta kai kangara ake kai shi ya samu sauki ko ya irin makarantun allo da an ji an daure shi da an ji an daure shi ba zai fito ba sai ya hada alqur'ani ka ga mutum da fitinanne ne an yi an yi karatu ya ki karatu da an kai shi gaba da yar afatansa ta karfe ba zai dawo ba sai ya zama alaramma ta wani labari da sadauna yake bani wani ne shi aka aka yi karatu din yake yin karatu mahaifinsa ya kai shi gabas yace ka abin shi ya dawo ya zama alaramma ya sauka ya hadda ya sasu sai da ya karya gamba ya rubuta alqur'ani da ya dawo su, ya karya takarda ya sai da ya karya takarda da ya dawo su da kun haɗu kun gaisa ya ce ina muka layi kai ma ana ramman ne ta ne Allah ban hada shugaba ne ce wala ya kyale kan suka yi <laughs> saboda shi da ba ne shi ba ya ga ya samu su wanda suka da shi amma na ga an samu qur'ani ne kai ma alaran ma ne ta ne wallahi ba hada qur'ani da kyale kan suka yi amma kafin da aka mun da kan samu mun gane wannan والشياطين كل بناء وغوال وآخرين مقرنين في الأصفاد akwai waɗanda su kuma suna nan daure a cikin manya-manyan marurruka to da Allah ya gama faɗar wannan sai ya ce wa annabi Sulaiman ha za a ba'una wannan abin da muka baka kyauta ce irin samu ita ko kyautar Allah ya tana da ban mamaki ta bambanta da kyautar kowa kisa Allah ya ce masa ha za a ba'una wannan mulkin da muka baka kyauta ce mu. saboda ka ya kai mai mulki ya kai wanda Allah ya bawa dama ka sani cewa damar da ubangiji ta'ala ya ba ta kyauta ce ta Allah kan ka ka ka tsaya tsakatsaki kan ka zamanto mai sakaci da yawa ta da al'umma ne za su lalace kanka ka zamanto mai tsanani da yawa ta da za ka tsananta wa al'umma su maka mummunar addu'a a'a ta'idar mulki shi shine saifa saifa ga abin da Allah ya gaya wa annabinsa annabi Sulaiman kuma shugaba ne mulki yace famnun ka ba wa duk wanda ka ga dama kyauta au amsi ko ka rike ga duk wanda ka ga dama da zai isa ba ka da wani laifi a nan ne aka samu hadiyatu sultan kyauta ta mai mulki duk wanda Allah ya ba mulkin al'umma to treasury account din al'umma a hannunsa yake in al'umma sun shiga cikin matsi shi za a tuhuma domin an san akwai kuɗi a wajen saboda haka a sakar wa mutane kaya su farara a sakar mara mara mu ji daɗi kudade su dan yawo a hannun al'umma ko kaka a samu sauƙin rayuwa amma ba wai a tankace kuɗi sai ga wani ga wani ba in an zo cikin talaka a ringa nuna ai kasar ta samu kare tattalin arziki ai abubuwa sun rushe ai economic diversification ake ciki su kuma idan rage wajen su ba za su ga economic diversification ba mutum ne za ka zaɓe shi kafin ka zaɓe shi bai da kofi ɗan gidan fatin na gado motarsa tun ta karma karba da ya karo bashi ya biya a hankula amma bayan shekara daya duk gidajen unguwar zai iya sai wani ma yana ganin unguwar ta masa kaɗan zai tashi ya tafi unguwa mafi tsada ya fi gida kuma idan ya zo ya ce maka wai economic diversification an ta yi diversification ga kayan nan a hannun ta akan matsala da irin rigar da kake sa kake sa da irin motar da kake hawa kake hawa shekarar ka zama ga kawo jirgin kaji medical check of shekarar nawa ka baka yau umara ba shekarar ka nawa wannan wani kafin a zabe shi bai taba sanin hanyar dubai ba amma yanzu bizar shekara uku gare shi ta dubai to ya aka kai ka samu al'umma ta rafa ya ake kake iya bukatun da kake yi al'umma ba su da yadda za su yi bukatu ya aka matan ka suke fantamawa a cikin mata ragowar matan al'umma su kuma suka zama su talakawa ya aka matanka a da duk tufafin su irin kalan na matan unguwa ne an ko suke yi cikan suke sakawa ya aka yau daga samun mulki wata shida matan ka sun koma sa holan super holan sun koma sa swiss matan al'umma suna fama da sharan suna fama da roba roba ya aka yi haka zo ka amsa mana tambaya kafin ka kai mukamin da ka kai ya aka yi gidanka da muka san shi dan kwakwai zo 25 by 50 ko 50 by 50 shiga taka mota ya aka yanzu kake da kasan gida a gari ka Gidan ka ya ko ina girma a gari ka ba ya aka gidan ka yake da ɗakin taron da yake iya ɗaukar mutum dubu a lokaci ɗaya ka ba shi da bambanci da gidan gwamnatin da ake da kai mulki ta fuskar girma ya aka yi ka samu wannan an lalaka haza zo kai mana bayani an lalaka haza daga ina ka samu wannan zo ka gaya nan yi mana yaran da za mu gani ya aka yi kowa baya iya ci ya koshi amma kai in ka zo taro kake iya tantan miliyan ɗari miliyan ɗari biyar miliyan dubu ya aka yi miliyan goma sai nesa da al'umma amma kai kuma kake ganin damar miliyan dubu kaga dole ka ci haƙƙin ka ka ci haƙƙin ka haɗa da haƙƙin ka ka haɗa da haƙƙin wani saboda haka mu mu kar ka ci haƙƙin ka ba amma ka ji tsoron Allah dan Allah ka tausaya mana ma namu haƙƙin ka dan san mana a al'umma su samu sauƙin sun mara da suke a inganta ilimin al'umma a inganta asibitoci da harkokin lafiyar al'umma a samarwa da al'umma tsaro a inganta hanyoyin tafiye-tafiyen al'umma harkar farashi da yake haihau hauhawa a san hanyar da za a yi a sauke wannan farashi ba wai sauke farashi na yaudara ba don abin da ake yi shi ne sauke farashi na yaudara kuma inda abin ya fi komai shi ne, kullum aka sauke farashi akwai adadin waɗanda ake so a karya ana so a ƙara adadin talakawa ne a rage adadin masu shi a hannu shi sa za ka gara na tsaka ka rasa ta wane dalili kana da jarin miliyan goma sha takwas ko miliyan goma sha biyar da za ka sai maka dala dubu goma amma rana tsaka sai ka waye gari sai a ce ta zauge naira ɗari uku ta zauge naira ɗari hudu yanzu kai fa ba maganar riba kake nema ba maganar bashi ya za a yi ka cika kake nema kana ji kana gani ka korata tana zubewa da ka nika ta kai ma ka zube da sun tabbatar ka zube kuma gobe su daga farashi ka kai an sauke ka a layi kenan saboda haka sai zaman to karshe ne duk wanda kaga yana samu wanda yake da alaka da su ne ba wani mai jarin kansa da zai iya siya ya siyar ya tsara ya siyar ya ci riba babu shi duk wanda gaina yana fantamawa to ya samu wani ne yi wawan zama a cikin irin waɗannan mutanen ya buɗa masa yake gaigaya shi ma na lokaci ne ko a rufe shi ko a rufe ku me ya rufe shi da zarar gwamnati ta daidai da shi shi ke nan an rufe shi kai ma ta faɗi ko kuma kai ya rufe ka shi ne fa rayuwar da ake ciki to wannan shi ne ainihin mulkin mallaka wannan shi ne ainihin jari hujja da ake wa al'umma ba ba wai sai a kasuwar hadaddadin kuɗi ba duk kasuwar da ka je haka saboda ne da kuɗin ƙasashen wajen nan ake oda da su ake fitar da kayan cikin gida a siyar a waje to ka fitar da kaya ka gama lissafi ka siyo sai da ka zo aka ce ta rushe da wata rushe da ke ce rushe wallahi suna da hanyar da za su ga suna da hanyar da za su tausaya suna da hanyar da za su inganta kuma ku kula da kyau idan bukatun su ya zo suna tausayawa din ko kuma suna rangwantawa irin rangwame irin nan da zarar bukata ta biyo kuma sai a ci gaba da jan da shan gashi sai a ci gaba da cutar da al'umma saboda haka Allah ya ba wa annabawa mulki dan ya koya wa marasu mulkin yadda ake gudanar da mulki ga annabi Sulaiman da Allah ya ba shi mulki haka yace ha za a ba'una fadlan aw amsi bi ghairi hisab bayar ko ka rike baka da wani laifi duk abin da ka bayar ba ka da laifi duk abin da ka rike ba ka da laifi to don me sa za ka lokaci za ka rike wa ɗin ba kake haka ubangiji mai gaba ɗaukaka ya gaya zo karnai in ma an tu'azziba wa in ma an tafaqa wa fihim husna in ga dama za ka iya azabtar da mutane a shi kenan idan mutane suna shan wahala ganin damar shugaba ne amsar da zai iya gyarawa shi ne shi ne sa bai sha wahalar ba yadda yake jin daɗi in ya zo kowa zai ji daɗi abubuwan da suka kiki ka tashi wa gabanin bayan kafin a zo yanzu me suke yi subsidizing abubuwa suke lokacin da ake cikin yunwa sai gwamnati sai ta siyo abinci sai ta karya farashi a ce ga farashin gwamnati ba nan ne aka samu shinkafa yan gwamnati ba in karatu ne sai gwamnati sai subsidizing karatu sai ta sa masa tallafi ta yadda ɗan kowa zai iya yin karatu to amma yanzu karatun san tashi ake da kowa jami'ar ma an kashi da sai an baka bashi in kana so kai karatu ba kada kuɗi ka je ka karɓi bashi bashin kuma da kuɗin ruwa za ka yi karatun dubu ɗari a shekara amma abin da za ka biya ya kusa miliyan ɗaya kafin ka gan makaranta a dubu ɗari hudu amma ana bin ka bashi na miliyan hudu ya za ka biya ina za ka samu abin da za ka biya to daga nan waye zai iya yin karatu sannan ku kalli yadda aka cuso da makarantu masu zaman kansu a cikin al'umma ta haka aka kashe ilimin firamare da nursery a cikin al'umma ta haka aka kashe ilimin secondary yanzu duk inda ka ga ɗan wanda yake zuwa makarantar gwamnati secondary sai ɗan ka fiti ko marayan da ba shi da yadda zai yana son ya karatu amma in dai kana da baban da yake iya fita ya samu dubu goma a yi to zai kwane ma maka makarantar dubu uku da karatu ba karatu a'a amsar ita ce duk inda aka je za a ci jarabawa komai ya zama kuɗi jarabawa yanzu ɗalibai ba sa bukatar sai sun yi karatu su ci jaraba akwai miracle center wai santar ban mamaki santar ta ajini kudin ka za ka biya iya kudin ka iya kiredit ɗinka kai wasu ma ba sai sun je ɗakin jarabawar ba akwai waɗanda za a sa su za su zana musu kuma su fito da rubarsun kuma a ba su aikin gwamnati kuma ya za su yi aikin ba fasa tsari wani matsuro to haka jami'o'i ka je ka ga transcript ɗin ɗalibai a jami'o'in muka gani abin zai baka takaici yaron da yake kokarwar gaba digiri amma ba zai yi filin kalma kalma wacce take da harafi guda goma sha biyar a cikinta irin waɗannan botanical names ɗin ba zai yar spelling ɗin ba ba ma aka kuma ya ci digiri ya aka yi ci digiri hanya aka rama kallawo hanya ka ana ai najeriya ce akwai daɗin zama ba san kashe kai ake yi in project zai rubuta tun daga topic din da za a bashi wajen rubuta project a browsing zai yayin intanet ga intanet kafe nan an bude iri-iri za ka je ka biya dubin ka sittin ta rubuta maka project din da zai baka first class a degree sannan ka kalli ciwa-ciwar da ake wajen daukan aikin gwamnati yan kudaden ka za ka biya a ba dan fa'ofa ko kuma kana da wani dan siyasa a hannu ko wani dan jagajiyar siyasa zai a ce ai wannan dan jam'iyyar mu ne ya mana kokari da ya mu samu wajen da zamu makala shi saboda haka in ya zo da takardar fannin da ya dace ne a nan ya kamata a sa shi a dai za a sa shi a nan harkar noma fa ya karanta ba wanda ya kamata a neman masa aiki a ma'aikatar noma ko a ma'aikatar haɗe da jama'a ko ko ma'aikatar kiwo amma ya karanci harkar noma fa harkar noma ya karanta sai a kai shi NNDC dan Allah in ya je NNDC dala zai hako ko betur dala sai a shi a inda zai kamata to shi sa kake ganin kullum system din is very poor harkar kullum lalacewa take harkar kullum baya take komawa su kuma sakamarsu shine suna da kuɗin da za su kai 'ya'yansu waje waɗanda wuyansu bai tsawon zuwa waje ba suna da kuɗin da za su kai 'ya'yansu makarantun da suka buɗe a cikin gida na kuɗi yana da miliyan ɗaya yadda zai iya biya a ɗansa miliyan ɗaya a shekara yadda zai bashi je makarantar gwamnati an yi wani kashi private university to balle kuma wanda zai iya biya wa yara waɗanda ba su wuce yawan ɗan yatsun hannu ba ya biya musu dala miliyan kaza don su kuma shi fa ilimin zamanin nan ba ilimin kasuwanci ne duk wanda ya shi fatansa shi ne ya koyi yadda zai gina rayuwa ba ya dinga gina lahira ba ko dai ya koyi yadda zai business ya zo ya tara ita shi ko ya samu aikin gwamnati dan Allah ka kashe ma yaran da basu wuce ɗan yatsun hannu ba dala miliyan kaza a karatun sakandare dala miliyan kaza a karatun university kuma sun je sun yi karatun da sana'a ake da wannan karatun wani aiki zafi wani business zafi su mai da wannan kudin ai hannun jari ka zuba sai dai sata sai dai kara biyo kawai shi ne matsalar da ake ci ita ce musibar da ake ci na tsarullahan salamata wani ajiya. a ƙarshe ubangiji bai girma ɗauka ya ce har za a ba'una فضل او امسك بغير مثال اول لما كفر ادري الله تعالى كبا ملانا وان لما كفر يقول شسر من هرشي وبجني تعالى كأنتي ملا وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك الشر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من عليك ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم تقبل منا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 yìí